Muhammadu gaskiya yau ya kamata in fito in gaya ma gaskiya ba wai in tsaya ina tema hanya hanya ba. Hmm. Tsakani ga Allah ni dai ba na son auren mai mata. Ok to ba mawala alhamdulillah ana daɗin wani magana nahi gaskiya. Dama ni abin da yasa nake so in ƙara aure saboda na ga yanayin da muke ciki ne. ga matan shahidai ga 'ya'yan shahidai da sauransu shi idan ba mu aure su ba wani wurin za su je su aura ko kuma wani zai zo ya aure su daban ba mu ba saboda ka yi sa na ga dama cewa ya dace in zo in nemi ki kuma in nemi so a wurin ki in Allah ya daidaita mu sai mu daidaita amma kuma haka din ba damuwa na ji daɗin wannan magana naki Allah ta'ala ya baki wanda kike so wanda zaki aura to bala in tashi sai in kuma mayin da ka min ko inda ya umartaka muke ta addini ai ba sai kin dauko wannan wayan ba saboda haka ai wani abu ma kamata a ce in kara miki saboda ki dan ji dadin hidimu dadin wannan magana tashi gaskiya kuma ko ba koyin ba ma waya ba kawai ake ni karfin wannan wai ai kamata ya ma ba da gudunmuwa gaskiya a wallahi ka bar su a ba an saha ba an na baki wallahi na gode kawai ni ne da a wallahi ka bar shi kawai ki dai a asalan Allah haba ni na ba ki haba na gode Allah sa alkhairi Allah ya saka da alheri ba da zaman lafiya amin amin to bari in tashin tafi to ki ga ba har zaka ka tafi eh, Muhammad wani abu kaga kaman wai bana son kai. A ina. To shikenan. Za su ji sosai in Allah ya yarda za su ji.